maraba da zuwa tashar skit tv interview kamar dai kullum ku danna mana subscribe kana ku taba mana ɗayalawa bayan fage shirin su tare da labarin jarumar kaniwood to masu sauraro assalamu alaikum barkanmu da haka Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shiri mai suna duniyar labaran Kanyot. To masu sauraro bayan fage daga cikin shirin izzarsu kaɗan wanda aka ɗauka jaruman su biyu da Don Ahmad da kuma Aisha izzarsu. To, amma kafin nan idan har kai ko kewa uwa ce a wannan tasha ta mai farin jini wato saskit tv interview muna so ku danna mana subscribe da kuma alamar gararrawar sanarwa ta yadda za a ringa sanar da ku da zarar mun daura. To masu sauraro, kowa dai ya san yadda jarumi Lawan Ahmad yake taka rawar gani a masana'antar shirya fina-finai ta Kano aka zalika da kuma Aisha Izzasu. Yanzu za mu kai ku ga bidiyon su wanda suka yi yayin shirin fim ɗin nan nasu mai dogon zango wato Izzasu. masu sauraro duka duka dai ba tare da bata lokaci ba za mu kai ku ga bidiyon kamar haka amma kafin nan idan har kai bako ne a wannan tasha tamu mai farin jini muna so ka danna mana subscribe da kuma alamar ƙararrawar sanarwa inda za a ringa sanar da ku da zarar mun ɗora mun gode yanzu za mu kai ku bidiyon aisha izzasu kuma lawan ahmad kalla wanda aka yi shi a bayan fage yayin shirin fim ɗin nan nasu mai dogon zango wato izzarsu ga bidiyon nan za mu kai kashi kamar haka yaya ka hoton kaka gaskiya ba da jina da yake to bari zan yi shiru yan kallo za su ba da amsa abu na biyu kuma eh. da ka gana sai iphone din nan mai kai a nan mutum na sa miki albarka ubangiji allah ya tsiri allah ya allah ba wannan ba eh. mene kai zuwa kai ka siyo kai mai kuna ji na da nayi iphone sai ya tafi ya ce shi wata 150 ya je ya kama zazzabi wai ya kashe 150 saboda ya sai wani iphone masu sauraro kun ga yadda bidiyo ya kasance tsakanin aisha izzasu da kuma lawan ahmad aisha izzasu ta sai iphone sakamakon ganin ta sai iphone ne shi malon ahmad ya zuciya ya je su wata ta dubu ɗari da hamsin da jarumar take faɗa yi lawan ahmad har zazzaɓi ya to masu sauraro mun gama da shirin bayan fagen inzarsu yanzu za mu kai ku ga bidiyon ɗaya jaruman ta masana'antar kaniwood wanda ta saki a sabunta na tiktok kamar haka amma kafin nan don har kai kuke ba uwa ce a wannan tasha ta mai farin jini wato saskit tv interview muna so ku danna mana subscribe da kuma alamar ƙararrawar sanarwa inda za a dinga sanar da ku da zarar mun ɗaura. Yanzu za mu kai ku ga bidiyon sai ku zauna a akwatin talabijin wayarku ku kalla kamar haka. Baba ka sai aka kalla. Yau kido! Yau kido balayi! ya kido balayi balayi ya kido balayi fresh suka bini da kallo eh mana batta ta nuno ita ce mala yanzu ta juyo anti buliki ta ganta didano kai kido ta samun ido shi da force yanzu ya kake kido. mt bugo duka mu zo in na zo gurin ta cika san ido ita ce ita ce ita ce ita ce ita ce ita ce ita ce ita ce kamar fashe To masu sauraro duka duka dai a nan muka kawo ƙarshen shirin namu ne muke cewa kwadu da mu a wani shirin na gaba domin ganin me zai wakana amma dai kafin nan idan har kai ko ke ba uwa ce a wannan tasha ta mai farin jini wato Saskit TV interview muna so ku danna mana subscribe da kuma alamar ƙararrawar sanarwa yadda za a dinga sanar da ku da zarar mun ɗaura bi salam mun gode da kallon tashar saske tv interview kwaɗu da mu a wani bidiyon na gaba mun gode